ta ilimi na kaiwa na kaiwa ga ma'abotan ilimi da kishi za ka ga malami bai san mutum ya je wurin wani malami ba ga ɗalibai ba ba idan wannan na zama a wurin suna karatu gobe sai koma wurin wancan to in ya dawo za a daina hantar shi munafuki Allah zarge ustazu ɗalibi fa wannan yi ina kasuwan ɗalibi a wurinka sai in ne kuma wajen wace na tare da shari'a ka kuma wannan wanke kan ai abokin ka ya ga tare ku kai karatu malamin ku ɗaya ne ne ku ɗaya ba a cikin gida ke yawo ba to amma in wannan yi karatu a wurin wannan gobe ka gani eh, ya gan shi a wurin wancan yana karatu sai ce masa munafiki kai akwai wanda ke kiran shi kan ƙara ganin ka wurin wani baka san mutumin banza ne ba kuma zuwa wuri da sau ɗaya suke wuri ɗaya suka yi karatu wuri ɗaya suke karatu mai ba su umarni wuri ɗayan mutum ɗaya ne ɗaya na ma'ana ba su kuma tana yana za su halaka mahalakar su kishi har a na kai cewa ne ɗalibi na ne a yadda ike zuwa wurin wannan ma'aikin banza ɗalibi na ne ni na kawo shi wani lokaci abinda baban kamar gina na ni ni zai ce ke to ɗauke ɗalibinka bayan kawo sai sai min ce ni na kawo ma wani ɗalibi ni na fara kawo shi sai koma da hito ta ka daina zuwa daga yau in ka samu daga yau kar ka sake kawo shi hashi ka rike ɗalibanka ka hana su zuwa wani muskilolin muna da yawa kuma ikon Allah Allah ya san da su duk ya shi na gaya mana su tun da an rubuta littafi nan wajen shekara ɗari nawa ɗari takwas da ta wuce ana yi littafin na ke gashi na yana faɗi abin da muke da dama an yi karatu na an tashi sai a dinga cewa wani da ni yake zuwa ake ana zama gefe ana ce an yi karatu akan kai hmm. Allah ya yi wa akan da aka yi karatu wallahi a kan ka kai karatu je ka baban kamar ya ce ka in Allah ya saka in da ban kamar wurin ƙari ba hmm? ni ban san da kai ba ina ruwana da kai ina ruwa na da rayuwarka amma in aka fi kan karatu karatu yi bayani zan yi bayani karatun yana kai na ma dole yi bayani da za ka wata gaje amma wannan abin da kake faɗi kan kana aikata shi ce ta na ce ma na daina aikatawa ban ce ma duk abin da na karanta na aiki da shi ba amma na ka nemi duk abin da na karanta in yi sharhin sa daidai gwargwado daidai da na fahimta ko da ba za ka je ka ciki sawa'un wai ko don na san halin da kake ciki sannan na zo ce a to tun da na san wane na da irin wannan hali to shi kenan barin je ya karatun ce a a ba ba ba ba da na sani da ban sani ba inda dai a kalmar ma'anar ta shafo ka ko za ka ji ka ciki to zo da kana takan ga ɗalibai wannan ɗaliban ke ce malaman ma suna hasada waje. suna kishi yadda ka san fa mace in ka shiga nan ɗakin ainihin zan nan baka dawo da wuri ba sai ka ji an ce maka ƙarfe nawa yanzu ka dawo sai ki ce ɗan da rabin yaro ƙarfe kaza to amma jiya ɗakin ai ƙarfe kaza ka dawo kuma jiya ka yi dariya a can ɗakin yau nan ba ka yi ba sai ki ce wa ɗan yara sai ka nemo irin da menene wannan mahaukacin dare da ake ke masa lokacin alazon nan ka ɗauko ka ajiye shi kina yaka ka danna fara ka ka ka ka ka ka ba sai maka ta shi kana zuwa biyan to so da kana takan kai malamai kishi har ai faɗa da juna wani sa ɗalibinsa yi wa wani rashin kunya wani isa ɗalibinsa ya aikata ka ba kakan kai mutane malamai da kishi an ya ta gayaro amma ya ta gayaro nika. na ya ma ya wa man hasa amma ko tambar da ta yi ma'ana kaka ta tuna wani abin da ke ciki duk malami almajiri da aka yi karatun nan ya je shi a ciki ta ce baka ciki ta ka gyara kawai zai yi kai kake ganin an san abin da kake ciki o'o'o'o oh, oh, oh, don ka gyara Allah ka ba karatun ka ba shi yasa ba ka'ida ba in dai ana karatu irin na haƙiƙa din nan to ba su ran suna ba magana suna idan ka wani ka baya karatu daga nan ko amsar da babu kenan ka faɗi abu a fassara shi mutum ya fassara shi ya ba ka wa daidai irin yadda gani ba tare da tunanin wani ne ya ce ba ko wani ma ya goyi baya ta a ka goyi baya ba goyi ba ka tambaya ne aka gaya maka abin da aka fahimta to man a hasanin nafsihi wanda ya tsinci kansa a irin wannan hali daga cikin malamai ɗalibai shugabanni har ya sifati والواجب عليه abinda ba a kan wannan ɗalibin da wannan malamin abinda ya zame masa dole al'infiradu ya kamata yi kaɗaita wal'uzlatu in dai ba abin ya zama irin su na su mustapha ba malam mustapha ba ya zama shi kaɗai to kuma in shi kaɗai ne ma abin ba zai auku ba in dai ka ji ka da irin wannan to ya kamata ka daina koyarwa sai dai kada shaɗan ya kala maka da wuri amma ka yi nazari amma ka ji ka haka za ya kamata ka tarkata da zuwan ka zuwa watsar da su wanda kai kan ba za ka sha ba haka kai kan ba za ka sha ba na tare da kai za su sha maka kai ba ka sha ba ko kuma akwai sigan da za ka ɗauka kai haka duk inda zai zama akwai nau'in neman fitowa a yi ba a yi suna ka ya ke shi kuma dole ka ji kawar tafiya da control ɗin kanka amma in ka ji ka da irin wannan halin to ka ya ki ta yi su shi ne al-kafiran wal uzla wa talab al ka nemi yadda za ka ɓoye kanka ka nemi gunne kanka wal a lil fatawi da jefan da fatawa wanda zai zo ma tambaya ga ba sani sai dai Allahumma ina ka fuskanci eh wannan fatawan ba wanda ya san cikin waɗanda ake zato a zatonka ba wanda ya san ta kada mutane su halaka nan ma idan mutane suka halaka kana kallo to wannan shaitan ne kara maka in kala maka irin wannan tawadu amma aka zo ana tambaya me kaza me kaza ka nuna ba sani ba ko ka ce kada ka nuna baka sani ba kila za a ce yi ƙarya ko ce tambayi ne ya tambayi wani shi wannan wani ne ya fi sanin nan wurin je ka tambaye shi gudun kada ka je ka halaka ranka a ranka ta halaka ka tun daga irin yadda ranka ta ɗauke ka faƙada kana sahaba radiyallahu anhu tun da su zukatan su wanke suke ya ta dafa onar fatawi suna kuɗan fatawa wannan ya tambaya na ce a ah, tambayi wani wannan ya tambaya wannan shi ma zai na wuri guda ɗaya an ka tambayi wannan ka ce an na za ba ta wannan kaza kaza kaza kaza ka ba shi amsa kafin sanin wannan abu yanzu mu idan aka tsallake ka aka tambayo wani ko da na sama da kai ne balle na ƙasa da kai don ka ji wani abu ya tsama a nan to ka kana cikin wani mutane tana cikin mutakabbirai wanda ransu tafi ƙarfinsu mai jin rafa har aka tambayi wani ka ji zafi an tsallake ka kala sahaba ya ta dafa wani daga wani lokaci tambayi ana yawo da ita daga nan da ya ce a ah, wannan sai wane ai wannan yana wurin kamar sai ka tambaye shi shi kuma yi ce a ah, a sai wane sai ka ga karshen ta an dawo daga yau na farko sai ce to ai shi ike min biyan tambayo eh, sannan ko sannan in tambayi wani na jin tambayi wani shi kuma wani ita yanzu wurin ka sai ce to ko koma wurin wancan na farkon shi ne kawai wai fi kowa sanin wannan matsalar shi ne kaɗai zai iya shiga cikin nan wurin ya yi fito ko koma wurin shi to wani za ka iske ya amsa tambaya har da kuka sai yanzu a zamanin na a rasa mai ba da fatawa sai ni lalacewar zamani ta kai haka ya fashe da kuka ya yi kuka ya kuka da shirya amsa ta kasa wannan babu kishi a wurinsa ba neman suna a wurinsa babu neman kaza sai dai fa Allah ya nema ina sai kaza ya daga su na alƙawarin Allah duk wanda ya ja da baya sai Allah mai da shi gaba Allah ta kalli Abubakar radiyallahu anhu ya wuce gaba zai yi sallah ba fa irin wannan yanzu za a mu muna da manya-manyan abubuwa kada wani a waye gari wani masallaci kuma sun fara yin haka ya wuce gaba ya hau zai yi sallah shi kenan sai aka ce sai aka ji ana ta shi kuma ya ɗagawa da yawa inda zai yi haka sai ga annabi ya shiga sahu sai dawo baya aka ce ci gaba isha alhamdulillah annabi ya ce ya ɗora gama Allah haka ce aka gama sallah ce ku me isa kuke tafi idan wani abu ya same ku a sallah ku yi tasbihi babu wanda zai yi tafi sai an kalli na da jikinsa kai kuma da nace kai sallah mai sa kake insha Allah oh, bai kamata dan gidan wani ya sallah gaban manzon Allah to amma da manzon Allah ya mutu bai da niyya baya nema bai taɓa mafarkin shi ya zama shugaban kaza ba sai aka wani gari aka je yanzu dole ka hau zai suta dai kawai maimakon a taimake shi ta ko ina aka zo aka kona shi dole kai sai za ke cewa ya ja da baya Allah ya dora shi da hawayi sai ƙarshen ta sai jaran Allah to haka Ka na fahamma ya ta dafa una fim fatawu. Ba kullum ni nuhu ya waddu kowanne sahabi daga cikin sababba, sau yake anna a kafu kafanku. Ina ma dan uwansa ya tare masu. Ma'ana ya bada amsa. wa in da haza, yan baje ya kamata an yattaƙi shayar filal ƙirƙirar. yambage an yi ta mutum ya yi shaɗanin azumi shaɗanin mutane wanda zai dinga ɗora ka ya baka nan a kai sau kowa ya gagare ka fa innahum qad yaquluna hadha eh, sababun ilimi? dirasil ilmi hmm. <laughs> subhanallah wato shi za shari'a musulunci addini ne na Allah wannan ba shi shirin wani ne ba in kana tafiya kan sai zai ta lalle kana in kai kana ci gaba da ka sai ka ga wani wurin ɗin in nan bai ma ba in nan bai ma ba wata rana sai wata matsala ta buge ka ka kusa suma yanzu sai ka ji mutane ce yanzu ka duba masu kyau za su rubuta ma tarihin ka to ai taimako ne to ai sai mutane su yi koyi da kai yanzu duniya in kai za a amfana za a fa'idanta ce hmm, ko amfana ne kuma in halaka ko amfana ne in halaka sau da kanan ba magana ta duk manyan nan da aka yi abin nan ɗinsu da sauransu za ka iske rubuta su aka yi ba kuma a zama da su ba ba zai yadda a zamanin su ka je ka ƙara musu abun da musu ba suna laifi dole kana rubuta tarihin mutum kana takarar ɗauki wannan dai irin wannan matsala ko da shi bai san aike ta amma wannan Allah ya gani tsakanina da shi za ka kaza ma baka je ka rubuta mutum ƙarya da gaskiya saboda malamin kai to in ka rubuta da shi ka ga ga littafin kaza ko kuma musamman in islamiyyar nan su je su yi ta rubuta wake-wake suna tsoron ka a matsorin da za ka maka wallahi ku yi hattawa wannan duk ku je ku janye yan rubuce-rubucen ku duk da kuka kai dai wasu wanda menene ne galiba ne wani lokaci in jahili na abu sai ka kyale shi to ko ka gama ba gane zai ba an kace masa ka koyi ka ka bai ke tawadu ne tawadu ne ai ba ka ba ba mu yi mu boye ko ya ta wannan kai ne kar ka je ka rubu da kanka wani da kanka ke rubutawa ne din min na yi karatu a wuri kaza malami na kaza na yi kaza na yi kaza ko da mutum ya su ne kila ka je kana kokarin sai ka san biyu da zaka kawo da abu da rafari wannan kanka sai da malama ne ya ce kaza galibanin su ana cikin maka shekara ta kaza gaban malam wani kaza ni yanzu wannan matsala na bi ta gaban malam Muhammad da malami kin kaza da ni je na bi ta ka kan haka na yi karatu wajen sama da abin nan ɗin kaza kila na shege a ɗaliban sa ne ba bai na san wannan magana za ta yi wannan fitan ba amma naka da kake rubuta so kake ya watsu so kake a banda kowa a yi wannan da jikan maliku za ka ba ka ce gwamnati ce ta zo ke roƙonsa za a ɗauki mawaɗa a ajiye ta ita ce salabar ita ce ƙa'idar hadisi ita ce kaza gwamnati halifa ya sabbin mazan Allah sun watsu ni ban tattara maganganun mazan Allah su kaɗai ainihin gaba ɗaya ba na rubuta abin da na jini sauran ilimin ya watsu da kake tsammani da kai ne za ka ce littafin ka za a ɗauka shi kaɗai za a dinga yi duk sauran za a soke su su tun dole da malamai a yi hattara su ne farkon wanda kusan halakka su halaka ta fi kusan da malamai daga jahilai zai akwai nau'in rashin sani amma kai fa naka kana sani ina tuna wani ce na jirgin farkon wanda ya fara shiga wuta malamai ne kafin jahilai shiga wuta kafin mai bautan gunki shi da wata malamai sai sun wuce wanda ba zai ake da karatu ba wanda ya ta karatu ba ake da karatu ba su ne farko za su fara shiga wurin ba magana wancan na shekaru ba na magana biya ba akwai wani sau da kanan kai almajiri ka tara. wanda baka kai malamin ba su kuna ma wannan mutum yana kumburi shi ne ya san kaza shi ne kaza jama'a rikin don da ne ya kai mutum ga haka haza sababu da indi ilimi idan ba a sai haka ba idan misalin an zuka ka kaki fitowa kawai kaza in ka ilimi zai lalace ilimi zai kaza ba da ilimin addini ba fali ya kullahu igaya musu dinul islami mustaganin hannu addinin musulunci ya wadata daga gare ni dalli da ba ni a za a yi addinin musulunci na tuntuni ake yanzu kuma za a shiga da yanzu na ga zan halaka ne ta nan walau mitu ane lam yanhadi lil islam in na mutu addini musulunci ba zai bishe ba ba abin da ya same shi wa ana gairu mustaganin an israfi kalbi ni ba zan iya wadatuwa daga gyara raina ba dole ne in gyara zuciyata babu wani abu da zai kofe min wajen gyara zuciyata ni nan na ga ba ne. وليكن فكر العالمين tunanin malami cutur ya kasance fitta mai fatta ne likafa ya hadihi sifati min kalbihi laɓaɓɓun laɓaɓɓun wa'annan siffofi na zuciyarsa wannan abu yana nan kwankwanci a cikin zukatanmu jijjiji kai ba ma abu yake ba a tari yake ga cikin kallon sa zuciyarka irin wa'annan mashirori suna nan lodi lodi nasalullaha an yasaluha fasada orang wa ini wasik anak lima year dahu anna enam eh dole etara etara Hah? Eh? Indra si tahu siapa? Hah? Kumpul. Kumpul ya. neman yadda zai samu ya batar da su mako ya koyi ba su san wai su ba duk da zai kuma ya koma wani littafin wai su lokacin da annabi ba da labari waliyin Allah na gare ne har sai da yake umaru ya nemi shi masa du'a ya Allah an umar in ka ganci ne mama zai kama Allah mutum ne du'a in sa ne Allah ko taimaki Umar yau da gobe yau da gobe kwanan sai gashi har gaban Umar sai kana yake masa kanewa ne kanewa ne kanewa ne sai to Allah gaba da labarin ka amma ya ce ka nema min gamara ya nema masa gamara ya ce yanzu ina za ka aiki ya ce zan je kofa ina son zuwa kofa in haɗe da sojojin kofa sai ce to bari ba ka takarda ka kai wa kwamanda yace ka bari zan zauna cikin talaka mutane nan ba shine kumulu ba ya zo wa isan abin da umar da faɗi a kansa kaga in je a wannan takarda yaya an za ta masauki mai kyau za a ba shi rashin yadda zai gwada abin haɗinsa yadda zai fa jiwa mutane bukatai cewa ah, ka bani ina son zama cikin talakawa mutane to banda in kabila in kabila sa in kabila labarinsa kabila sa sai da suka yi mace ɓanda kuma inda yake ba ina cewa da sun batayi gaba ɗaya da abu da rano shi batayi ya ɓoye gaba ɗaya koma biyu inda ya ɓoye ba a tashi ganin sa ba sai a faɗan Ali bin Abi a faɗan Ali bin Abi ba sai gashi a bayyana waye wannan waisu ne ya yi shahara هذا خمول a kuma sai na so za ka gani mai da za a yi saukar karatu a kira saukar kowa zai zo da wuri da wuri gaba gaba za a ɗauki hoton shi lokacin da muke saukan karatu duran da za a yi saukan karatu za ga bakin fiskoki su ma duk ɗalibai ne amma ba ka ganin su da safe ba ka ganin su tsakanin magariba da isha sai ranar da za a yi saukan karatu da lokacin da za a ga su ma a haka su wannan malami daban wannan malami daban da neman ɗagawa wannan malami daban karatu ne farko ne kan su ban yi karatun ba yanzu ne ke fara yi yanzu ne ke fara yi sannan kuma da gaske ne har da Allah yanzu ka fara yi kuma kana ci gaba da karatu baka bari ba. amma wane ne to ibiya maka wannan alifin ba wanda yanzu ba da ita ce wane ne ai akwai sigar da zaka faɗa ba tare da ka kumbura shi ba amma ka ga dama za ka iya ka kumbura shi ka kumbura shi sai ka harba shi eh, tauraron ɗan adam kuna sannan za ka faɗi wannan kai da Allah ina muke fi su ya min